Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. A jiya Lahadi, shugaban kamfanin makamashin nukiliyar ƙasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alaman da ke nuna ta yiwu dakarun rasha na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliyar da ke birnin Zaporijiya. Zaftarewar ƙasa da ta auku a yawon da babban birnin ƙasar Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha hudu da suka je wani taron jana'iza a cewar gwamnan yankin. haka zalika a kasar italiya jami'an aikin ceto sun gano akalla gawarwakin mutane bakwai ciki har da wani jariri bayan aukuwar zaftarewar kasa a tsibirin ishiya a cewar jami'ai a jiya lahadi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin rajin mulkin da kwarai sun yi allah wadai da kalaman tunzara rikici da 'yan siyasa suke yi a jihar kano an ce in daina fara amma ko da tsiya ko da tsiya tsiya ko ana ha maza ko ana ha mata ko mai za a ko mai zai faru ko mai ta za ku bar cewa an gaza cimma daidaito tsakanin kungiyar likitoci a jihar abiya da gwamnatin jihar akan biyan basussukan albashin likitoci na watanni 24 inda likitocin suke barazanar tsundumar a cikin yajin aiki muna kuma dauke da muryoyin masu shawarar kwallon kafa akan wasanni da za a fafata a yau tsakanin amurka da iran da kuma wadda za a yi tsakanin ghana da koriya ta kudu a kasar qatar a gasar kofin duniya kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da sarfila hashim gumar zai gabatar amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A jiya lahadin shugaban kamfanin makamashin nukiliya kasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alaman da ke nuna ta yiwu dakaran rasha na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliya da ke birnin Zaporizhia da suka kwace a watan Maris bayan da suka fara mamayar Ukraine. Wannan matakin zai kawo gagarumin sauyi a fagen daga a yankin kudu maso gabashin birnin Zaporizhia da aka kusan mamaye inda ba a ga wani canji ba cikin watanni. barin wutar da aka shaye a kusa da cibiyar ya haifar da fargabar aukuwar wani bala'in nukiliya. Petro Cotton, shugaban kamfanin Enago Atom, ya faɗa a gidan talabijin ɗan ƙasar cewa da farko an samu rahotanni da yawa daga kafofin yada labaran rasha da ke cewa yana da mahimmanci dakaran su bar cibiyar kuma ta yiwu su miƙa ta ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta iaea e ya kara da cewa sai ka yi tunanin suna tattara ina su ina su ne suna kuma sace duk abin da za su iya zabtarewa ƙasa da ta auku a yawon da babban birnin ƙasar kamaru ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla goma sha hudu da suka je wata jana'iza a cewar gwamnan yankin muna kwashe gawarwaki zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin yankin yayin da ake ci gaba da neman sauran wasu mutanen ko gawarwaki a cewar Nasari Paul Biya, gwamnan yankin tsakiyar Kamaru. Mutane sama da goma ne suka je jana'izar a wani filin kwallo da ke kan tudu mai tsayin mita ashirin wanda ya rabta da su, kamar yadda waɗanda suka shaida lamarin suka faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters. ya wanda yana ɗaya daga cikin birane masu lema sosai a Afirka da kuma tuddai. ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ya janyo ambaliyar ruwa sosai a faɗin ƙasar a wannan shekarar lamarin da ya shafi ababen more rayuwa tare da raba dubban mutane da matsugunansu. jami'an aikin ceto a kasar italiya sun gano akalla gawarwakin mutum bakwai ciki har da wani jariri bayan aukuwar zabtarewa ƙasa a tsibirin ishiya a cewar jami'ai a jiya lahadi An tafka ruwan sama mai yawan milimita 126 cikin sa'o'i shida a tsibirin wanda ya janyo zaftarewar ƙasa da sanyin safiyar ranar Asabar a cewar jami'ai. Hukumomin ƙasar sun ce akalla mutane biyar sun jakata yayin da wasu biyar kuma suka ɓace. Fiye da mutane 200 suka rasa su a garin Casamicciola mai saboda laka da tarkace da aka bankaɗo a garin mai tashar jiragen ruwa. waɗanda suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasar sun haɗa da jinjiri da iyayensa da wata yarinya 'yar shekara biyar da wanta ɗan shekara sha ɗaya sai kuma wani mazaunin tsibiran ɗan shekara talatin da ɗaya da kuma wani ɗan yawon buɗe ido ɗan ƙasar bulgaria a cewar kamfanin dillancin labaran ap shugaban birnin naples claudio palomba ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ma'aikatan gaggawa da dama ne suka garzaya zuwa tsibiran yayin da ƙwararru a fannin nan kaya suka gudanar da bincike a gabar tekun yankin sharkacen lakar ya tura motoci da dama a cikin teku to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kadan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar kano sun yi allah wadai da kalaman tunzura jama'a na baya-bayan nan da suka fito daga bakunan shugabannin jam'iyyun apc da na npp da na nnpp na jihar kano hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar nnpp ke korafin cewa 'yan sanda na kallo aka raunata 'ya'yan jam'iyyar a wasu sassa na birnin kano mahmud ibrahim kwali na dauke da karin bayani a ranar juma'a da ta gabata ne aka jiyo shugaban jam'iyyar apc na jihar kano alhaji abdullahi abbas a yin taron kaddamar da gangamin kamfe na gwamnan kano da sauran 'yan takara na jam'iyyar da aka yi a garin gaya yana cewa muna tabbatar muku wannan karan zaɓe an ce in daina fada, amma ko da tsiya ko da tsiya tsiya ko ana ha maza ko ana ha mata ko mai za a yi ko mai zai faru ko mai tafanta fanjama sai dai sa'o'i kalilan da fitar da wancan lafazi daga abdullahi abbas shugaban apc na kano shi ma takwaransa na jam'iyyar nnpp alhaji umar haruna doguwa ya mayar da martani a yayin wata ganawa da 'ya'yan jam'iyyarsa in ada ne sun zuba mu wallahi wallahi ko ya hudu da irin sai sa da babu mutum da ya isa tuni cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa citad masu bibiyar kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani da kuma musayar kalaman tunzura jama'a a tsakanin 'yan siyasa ta fitar da wata sanarwa game da wannan lamari idan an bar waɗannan kalamai sun ci gaba to za a samu tashin hankali a tsakanin magoya bayan su shi yasa muka yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki cewa su Allah wadai da waɗannan irin uh, kalamai a gurin yakin neman zaɓe a lokaci guda kuma muka kira su jami'an tsaro da cewa su gayyaci waɗannan 'yan siyasa su ja musu kunne su kuma kama su da laifin duk wani tarzoma da za ta iya tashi sakamakon waɗannan kalamai da suka yi amfani da su a gurin yakin neman zaɓe. Malam Isa Garba kenan babban jami'i a cibiyar sita ta nan Kano. A nasa bangaren Comrade Idris Ibrahim Unguwar Gini, shugaban majalisar bunƙasa rayuwar matasa ta jihar Kano na cewa. Masu yi wannan kalamai ba suna yi ne don al'umma da za a mulka ba. To a mu dai, yadda muke hankali jama'a shine su gane irin mulkin da ake neman a jefa mu. domin in shugaba bai iya tausa harshen sa ya tarbiyyanta da al'umma ba to kar kakka tsammanin za ka samu wani mai mulki da zai iya tabbatar maka da adalci kuma kamata yi da aka faɗi ko da tsiya ko da tsiya tsiya ɗan takarkarin gwamnonin su fito su ce a'a wani kalamai ba namu ba kuma in har wanda zai mulki mutane za a faɗi kalamai na tunziri tun kafin ya hau mulkin bai iya kubutar da mutane daga wannan cizirin ba tufan an hau ba ma za su iya yin abin da ya kamata. Ga alama waɗancan lafuza sun fara mummunan tasiri a tsakanin magoya bayan jam'iyyun biyu domin kuwa an samu wata ƙazamar karan bata a tsakanin su a shekaran jiya Asabar a yankin Gwale na tsakiyar birnin Kano da har aka jikkata wasu 'yan jam'iyyar nnpp guda hudu lamarin da ya sanya shugaban jam'iyyar ke zargin 'yan sanda da hannu dukkansu 'yan jam'iyyar nnpp ne da suka nemi su hana a cire banoni lokacin da aka zauna babban lemana amma bai abu mamaki da takaici aka sare su katibi abin da muke so kuma shi na yayi ya kalli dpos irin na su gwale wanda suke yin abubuwan da suka dama domin kawai biya wa su bukatar su saboda mun tabbatar babu jami'in dan sanda da ya san abin da yake a matsayinsa na dpo a sari mutum a unguwarsa tsakanin ofis ɗinsa da wannan gurin bai kai rabin kilomita bai kai 'yan mitoci ne kaɗan ba yanzu yana cewa shi bai ma san wani abu da faruwa irin wannan guraren ba. Umar Haruna Doguwa kenan shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano Mahmud Ibrahim kwali muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim kwali da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafafen yada labaran kasar Yemen sun bayyana cewa gwamnatin kasar Yemen da kasashen duniya suka amince da ita. Ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da asusun bada lamani na kasashen larabawa a jiya Lahadi. abin da zai ba da damar samawa gwamnatin da ke samun goyon bayan kasar saudiya tallafin ta da komaɗar tattalin arziki na dala biliyan ɗaya asusun lamunin da ke abu dhabi na wani rukunin kasashen larabawa mai mambobi 22 zai biya kudin shirin na dala biliyan ɗaya daga shekarar 2022 zuwa 2025 an kulle yarjejeniyar bunƙasa tattalin arzikin ne da nufin taimakawa gwamnatin yemen wajen karfafa hanyoyin samun kuɗi ta hanyar wasu sauye-sauye a fannin tattalin arziki a cewar kamfanin dillancin labaran saba yakin basasar kasar yemen da zai shiga shekara takwas ya durkusa da tattalin arzikin kasar tare da jefa rabin al'ummar kasar cikin yanayin yunwa fiye da mutane dubu ɗari da hamsin aka kashe a rikicin ciki har da farar hula fiye da dubu goma sha hudu da ɗari biyar kusan farashin abinci ya ƙaru da kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. galibi saboda yakin da ake yi a ukraine wanda ya katsa hanyar shigo da alkama a kasar daga gabashin turai shugaban kasar uganda yoweri museveni ya tsawaita dokar takaita zirga-zirga da aka sanya a wasu gundumomi biyu da cutar ebola ta fi kamari a kasar da kwanaki 21 ya kuma ce matakin da gwamnatinsa ta ɗauka a kan dakila bazuwar cutar na samun nasara za a takaita shiga da fita yankunan mubenda da kasanda da ke tsakiyar kasar uganda har zuwa ranar 17 ga watan disamba abinda fadar shugaban kasar ta faɗa kenan da yammacin ranar asabar da farko dai kwanaki 21 aka sanya a ranar 15 ga watan oktoba sannan ranar 5 ga watan nuwamba aka ƙara tsawaita dokar da kwanaki 21 An ɗauki matakin ne don ƙara samun nasara wajen shawo kan cutar Ebola da kuma kare sauran sassan ƙasar daga haɗarin kamuwa da cutar a cewar Musa Veni. Ƙoƙarin gwamnati na yaƙi da cutar Ebola na samun nasara a gundumomi biyu yayin da yanzu kusan makonni biyu kenan ba a samu wani da ya kamu da cutar ba a cewar shugaban. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma bari mu sake rahotannin mu An kasa cimma matsaya tsakanin gwamnatin jihar abiya da kungiyar likitoci akan tarin basussuka albashi wanda likitocin ke bin gwamnati. Lamarin da ya sa kungiyar ta ce tana kan bakanta na wa'adin kwanaki 21 da ta baiwa gwamnati na jihar Abia mambobinta ko kuma su tsunduma cikin yajin aiki. Alfonso Sokore Guhina da karin bayani a wannan rahoto. gwamnatin jihar abia da likitoci masu aiki a ƙarƙashinta sun kasa cimma matsaya kan basu sukan albashin da likitocin ke binta bayan zantawar da ɓangarorin biyu suka yi wannan na zuwa ne a yayin da wa'adi na tsawon kwana ashirin da da kungiyar likitoci ta najeriya reshen jihar abia ta baiwa gwamnatin akan batun na ci gaba da tafiya. We're able to meet with A cewar Dr. Isaiah Abali, shugaban kungiyar likitoci a jihar, mun samu zantawa da gwamnatin jihar, kuma bayan muka tattauna da gwamnan sai ya tura mu zuwa wurin kwamishinan kiwon lafiya da wasu manyan ma'aikatan gwamnati. Da muka kasa cimma matsaya da su, sai muka buƙace su su koma ga gwamna su tambayo basu sukan wata nawa ne zai biya. daga bisani gwamna ya ce iya abin da zai biya shine basusukan wata biyu a wannan nuwamba da kuma basusukan wata biyu a disamba kuma bayan wannan sai a sake wani zama amma san ba mu yarda da hakan ba kuma har yanzu wa'adin da muka basu na nan A ranar 17 ga wannan watan Nuwamba ne kungiyar likitoci ta baiwa gwamnatin jihar Abia wa'adin tsawon mako uku. Ta biya likitoci ba su sukan albashi na tsawon wata 24 da suke binta ko kuma su tsunduma yajin aiki. Sai dai wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum Mr. Mike Okando na ganin ba lalle ba ne wannan wa'adin da likitoci suka bada ya yi tasiri. Ya ce suna iya ɗaukar ɗaukar kowane mataki a matsayin ƙungiya, amma na san cewa zai yi matuƙar wuya su samu biyan bukata. Kawai suna yi ne don su sa gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. A gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoto. A fagen gasar cin kofin duniya da ake yi a ƙasar Qatar kuwa, a yau ne ake karambata tsakanin amurka da iran waɗanda suke zama abokan hamayya a siyasance takarar da ko kuma karawar da ake ganin zai ɗauke hankalin duniya a yau kenan a gefe ɗaya kuma ƙasar ghana za ta fafata da koriya ta kudu a wasa na biyu a rukunin h wasu 'yan ghana mazauna birnin new york a nan amurka sun bayyana ra'ayoyinsu game da waɗannan wasannin biyu sunana dai ana ce min shahani dan baki amma mutane an fi sani da alhaji black a nan new york nake da zama To, wasan mu dai da South Korea insha Allah ina ganin kamar za mu nasara. Saboda kocin mu din nan mistake da yayi ina jin ba zai sake yin shi ba. Fidda da dai ayu da kudusu nan ina ganin kamar ba zai faru ba saboda mutane da dama sun yi zance akan wannan magana. shi yasa ina ganin kamar zai gyara mistakin shi kuma na gani akan facebook ana zance kan wannan wanda yake ma ba ma mutanen gane ba da wani batun fana da aka karbi da irin wasan da yaran suka yi shi yasa a gurguje dai ina ganin kamar insha Allah muna nasara kuma ɗan wasan mu suna da kyau to ya kake ganin wasan kuma da za a yi tsakanin Amerika da Iran tsakanin Amerika da Iran dai wannan da ina jin ai wuta wuta za a yi saboda makiya ne guda biyu suka don su yau su Iran dai ina jin in suka ci Amerika ina jin ba holiday ba ina jin komai an yi a garin komai komai an yi a garin sunana Alhaji Faruk wasan ne ya yi karfi amma Amerika sun ci Iran wani. Eh abin da ya ce maka Amerika sun ci Iran wani. saboda Amerika ba za su yadda iran su ci su ba mutum da sun buga zuwa da su da britain aga britain na da karfi sai sa iran ba su yi america amerika sun ci su wasan ya yi karfi an yi na mutuwa mutuwa amma iran sun tashi da bashi to a matsayinka na dan Ghana ya kake ganin wasan Ghana da South Korea zai kasance? Eh, wasan Ghana da South Korea sai ɓangaren sun kai sake south sun ci su amma suka musa sun ci south korea wane su ma sunana muhammad ibrahim lawa mai lakami biye a cikin america new york city bronx gaskiya bolin yau da za a buga ghana da south korea to in players in ghana kowa ya fit da zuciyan shi buga ball bar girman kai cikin don in an buga ball irin tournament aka ana ni teamwork ka gani da yake yawancin su wayan sun su suna buga ball outside yasa mai shi na ganin na fi wan na fi wan na fi wan to in sun sadakar da ran san kaman gana ake bugawa zuciya guda ba wani na ina buga nan ina buga nan ina ganin eh, yau insha Allah ina ganin za mu mutu South Korea tuwa eh to suna na Alhaji Sidi daga New York wasan da Ghana za ta yi yau tun ina jin Allah yadda za ta yi nasara kan wannan wasan yau din nan ina ji gane ba za ta ciyo ba saboda wasan ta kenan na karshe zan ba ta ci ba shi dai ta gaggama kawai yadda za a yi lasuna ci ma koya kai ta koma gida. mazauna birnin new york kenan suke bayyana ra'ayinsu akan wasanni guda biyu da za a yi a yau kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru da korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba don bin kadu a tabbatar da adalci. A yau za mu duba korafin wasu magada da kudaden gadon su kimanin naira miliyan hamsin suka makale a hannun wasu mutane da ake bi bashi a jihar Kebbi. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashim Gumel. A yau shirin zai sauka a jihar Kebbi inda biyo bayan rasuwar Alhaji Sodangi Gaski iyalan su fafakar ganin sun karɓo wasu kuɗi kimanin naira miliyan hamsin daga hannun wasu mutane biyu abokan kasuwancinsa a garin Kwantagora na jihar Neja. Ɗaya daga cikin matan marigayen mai suna Hajiya Fatima Gaski ta ce mutane biyu da marigayen ke bi bashin sun haɗa da Alhaji Shamwilu Muhammad mai naira miliyan ashirin da ɗaya. sai kuma ɗayan mai suna Usman Malami wanda ake bi sama da naira miliyan 24 sunana fatima muhammad saudangi in gaske na zo ne domin neman taimako gare ku saboda mai gida na allah mishi rasuwa shekara biyu to akwai waɗanda yake bi bashi nan cikin garin kwantagora akwai shan wailo shi mai gidan na ke mai sunan sunan shi alhaji muhammadu sodangi in gaske wato kina nufin yana bin wasu bashi a nan kwantagora ta jihar niger kenan eh, yana bin su yana bin shan wilu bashi to tun yana dai da rayuwar shi shi san wili mine ne shi abokin mijin naki ne koko dai a dan kasuwa dai ne nan kwanta gora ya je wajen shi alhaji an shi bashin fulawa gare shi daga nan tun kamin ma rashin lahiyan dai kudin su fita ba yana ta fama har ya zo Kamar kudin nawa ne to kudin naira miliyan 25 ne amma daga karshe da ana ta aikowa kudin suka dawo naira miliyan 21 to bayan ya rasu mun yi kokarin dai abubuwan nan su fita gare shi abun ya gagara to har karar shi an yi nan cikin garin ya wuri amma ba kotu aka yi karar shi ba ga sun philippines ne aka yi karar shi wato jami'an tsaron farin kaya civil defense eh su suka yi abin ganshi aka kira shi to akwai wani amini na alhaji nan cikin yawur wanda ake cewa alhaji umar tambuwal sai yaran suka ɗauki magana sai aka kai ta can gidan shi da aka kai ta gidan shi sai shi alhaji umarin sai ya ce mashan ya ɗiban mashi duk wata ko wata biyu ya kawo dubu ɗari uku. Wato zama ne na sulhu kenan. To zama na sulhu kamar yadda suka yi mu ba da mu suka yi ba wasu wasu su dai da yara suka yi. To tun daga dai ma ina ga so guda da aka ce ya ba da dubu ɗari uku cikin miliyan ishirin da ɗaya ba wani bayani daga ƙarshe mu ko mun so ma ai muna biya mu samu hakokin yaran da alhaji ya bari ba mu da babba wanda ya mana tsayi. Yanzu ina zuwa tun yaushe wannan abu ya faru. Yanzu rasu alhaji shekara biyu ke ga. Kuma tun yaushe kuka wannan zama da shi shan wili. to bayan rasuwa alhaji ina ganin kamar bayan wata ɗaya je da rasuwa shi alhajin dai da aka gama duk ɗan zamantakewar da ake na ɗan haɗe-haɗen basu suka sai aka ce to ga masu mayan basu suka a zo gare su to tun sadda dai ya je ɗin mu ba mu ƙara sanin komai ba saboda manyan ɗiyan da ke gare mu gaskiya ba mu muka haihe su ba su ne ke ta wani manakisa ga hanyoyin an so dukiyar da shi marigayi ya bari yanzu ke yayanki nawa da shi marigayi ni ɗiya na shidda uku mata uku maza to ku nawa ne mata ya bari mu uku ya bari matan aure da auren shi mu uku ya bari ya arba'in da 41 mu haka ya ban mu yanzu shi wannan shabuilu shi kadai ne shi mijin na ku yake bin bashi a nan Naija ko akwai wani a'a akwai wani wanda kwanakin nan ana ce mishi malami usman malami da aka yi kinafin din shi shi ma akwai miliyan 24 da da da tara da ke hannun shi to shi ma mun bi har an sa kara ranar da aka zo a kawo mai mace aka ce an kidnapper din shi to tun ma kayan haka na akwai zaman da aka zo nan da shi dun yayi karar yaron mu guda da ya ce yaron ya kira shi ya zage shi a akan ya ci amanan marayu ya tawaye hakkin su bai ba su hakkin su ba sai ya ce yayi kara a zo sai an ba shi diyar karar shi miliyan goma sha bakwai to ana nan dai aka kuma hita batun ma kwata-kwata komi sai ya kwanta a kotu ne ko eh, kotun nan garin gani ya eh. nan binta eh nan kwanta gora to su mutanen gidan mu ma da diyan da ita abokin zama na su biyu sun zo ni ga lokacin gaskiya ban zo ba sun zo suka saurare shi bayan wannan babu wani abu da aka komai muna to yanzu mu washi nashi maganan yana kotu ajiya fatima gaske kenan Shi kuma ɗaya daga cikin wanda Hajiya Fatima ta ce kuɗaɗen sun makale a hannunsa Alhaji Shamwilu Muhammad ya ce tabbas ya san da wannan magana. Ya shaida wannan fili na ciki da gaskiya cewa yau da gobe ce ta yi halinta. Da yanzu haka ma ya haifar masa da yin gudun hijira. Saboda wannan matsala kamar yadda ya ƙara bayani da bakinsa. Wurin gare da kamar zai taimaka bayani hakan ne gaskiya. To amma dama kuɗin ai suna da yawa. domin kuɗi na ga kamar za su kai miliyan arba'in da wani abu to kuma tun lokacin yana raye da daidai gwargwado dai an bubbuga na rarrage mashi kudaden to daga baya ina ga daga na cikin gari dai kafin halin mu na yan kasuwa to aka samu dai wanda je mashi abun gari shine ya taso karshe mawakin ana jin muna tafiya abun a hankali ya taso da abubuwa daban-daban wanda cin mutunci dai sai da ya shigo a ina zaune aka zo aka mashi ciyaman na kasuwa magana alhaji ali bayan an zo an yi magana ni ban ma sani ba aka sami baba aka mashi magana aka zo kai ƙarshe dai sai aka turo civil defense daga wuri. Can kebi kenan. Wanda can kebi. Hmm. Wanda aka yi abun da bai kamata a ce an madan kasuwa shi ba. Ina da sai ji labari an ce an zo an kama mahaifi. Civil defense sun zo sun kama mahaifi na sun ce da shi. Na zo na gaya ma cewa wani loka gamman za na muyi magana da ɗan Usman. Wanda amma na yi tunanin za za a yi magana ne. dan wasu ya ce in je in same su wani je na same su karshe shi alhajin shi ya sa ciyawan na kasuwa ya sai da gidana cikin gari. Shi wani alhaji kenan? Shi alhaji marigayi. Shi alhaji so dangi kenan? Shi alhaji so dangi. Mm. Ya sa ciyaman na kasuwa sai da gidana cikin gari. Shi ciyaman na ɗan kasuwa na Kwantagora alhaji Ali kenan? Kwantagora alhaji Ali Dumamu ba. Na na gane. Shi yawan alhaji Isa Magi magana aka je aka sai da gida. Bayan haka aka zo aka shi mota to duk wani abu wanda ka sani muke da shi wallahi saboda lokacin hankalin babanmu ya tafi. sai da aka sa aka sayar da shi aka ba mutumin nan kuɗi ya kasance cewa babu wani abu wanda yake cewa ga ina juya wanda naira ɗaya take shigowa na'am to irin hakan mm. na ce na fahimce ka kaman harkar kasuwanci ce ta haɗa ka da shi ba wai kuɗi ne ya baka ba kenan shi marigayi harkar kasuwanci ne haɗa to hakan da ya biyo to shi ne mutane suka dinga tasowa da ba da shi kaɗai nake kasuwanci ba ko anan yawura akwai ne ke kasuwanci da su a nan gura akwai ne ke kasuwanci da su daga haka an ce ana bin shan ba bashi har an sai da gidan shi a ashe wutan shi to kowa ya taso magana in bashi in bashi kuɗin shi to lokacin duk abin da ke nan shi kuma ya riga ya karba. to haka muka ta shari'a dai da mutane to muna nan muna nan still dai aka aji in na samu wani abu in dinga bayarwa wasu Allah ya taimake na samu mota yanzu ina jan mota in na samu wani abu ina ina bayarwa har Allah ya sa shi alhajin ya zo ya rasu bayan ya rasu sai yayan shi alhajin ya kira ni ya ce to in zo mu zauna muka zo muka zauna ya za a yi ya za a yi maganar da ake biya nawa ne aka rage suka rage aka zuwa a gani miliyan ashirin da ɗaya to ta ya za a yi dinga biyan su ce musu to wallahi yanzu ga dai wanda wani hali wanda wata hanya da kuɗi suke shigo ya ce a'a ba in haka ne in bi samu in bubbuga nawa nawa zan bayar zan bayar kowane wata ne zan bayar ko wata biyu na ce tsan da gaba dubu ɗari ɗari ya ce ɗari ɗari ya yi kaɗan to aka buga aka buga dai aka aje duk wata biyu zan bayar dubu ɗari biyu. to still na zuri ina jin motar ina tura masu kuɗin sai aka samu aka ji kasan aka ji kana yawan tsohon mota al'amuran sai hankali ga ƙarshen wata ya yi ga shi bayan da kuɗin ga shi akwai alƙawalin da muka yi da shi wanga da tijijan sannan shi kuma dan dan alhajin guda ana ce mashi masa'udi ya sa wuta kan abu to a ƙarshe dai tsakanin da Allah sai da na sai da motar na wannan sai da ita dubu ɗari uku da hamsin sai da ita ɗari uku da hamsin shine na tashi na je na kai musu dubu ɗari biyu da na kai musu dubu ɗari biyu na cikin gari na rage bashi na dubu ɗari to ne dubu hamsin ne na san na sai abinci da sauransu sai na bari na bari gida tun dama mata na tana gida su ne eh. Eh, sai na kama kai na hijja na'am to za ta wili ita wannan mata da ta yi wannan bayani tun da kai ma ka tabbata gaskiya ne akwai wannan abu yanzu mene ne to za ka ce masu eh to a wani zan gaya wasu shine tsakani da Allah ina da niyyar biyan kuɗin ba ma nasu kaɗai ba tun da akwai mutane cikin gari wanda suke bina kuɗi irin su Alhaji su shi ma kan kanshi yana bina miliyan shida akwai wasu na cikin yawon wanda suke bina kuɗi wanda ba su ba to shi yasa na bar gida ɗin saboda in je in nema kuma Allah ya bani zan zo in biya su kuɗi ɗaya mutumin mai suna usman malamu kuwa da ake bi sama da naira miliyan 24 wannan fili ya zanta da lauyan da ke kare shi a kotu kan wannan bashi wanda kuma ya tabbatar da batun saboda karancin lokaci abinda za mu iya kawo muku kenan a yau sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin abokin aiki na mustapha Nasiru batsari daga nan birnin washington dc ne sarfil hashin gumel ke cewa kuma kasance lafiya. Toma da la'agai da sarfila hashim gumal to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri karancin lokaci ba zai ba mu daman kawo muku labarai a takaice ba. don haka zai zuwa an jima kidan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon gada da GMT. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya sai mun hadu a shirinmu na hantsi salamu alaikum